Amincewa da mukaddashin shugaban Najeriya ya yi na naɗin manyan ashirin tarayya ɗaya ya ƙara nuna yadda yake ƙara zama kan aiki ta hanyar sauye-sauye da naɗe-naɗe. Sun daga kan kwamitin bunƙasa lamuran masana'antu rantsar da sabbin ministoci biyu na ɗayan kwamitin kula da hukumar binciken laifukan almundahana sanya hannu kan kasafin kuɗi da sauransu. Rashin ɗaukar mataki ko ma ɗaukar ta kowane tunani cewa akwai wasu ginshiƙai da ke shaƙe nasarar mukaddashin shugaban a gwamnatin Buhari ba haka ba ne da yana da hurumin ɗaukar mataki a hukumance. Ga abin da minista Solomon Dalun ke ce cewa uwar maganan shine shugaban kan kafin ya bar kasar nan ya mika takarda bisa ga tsarin mulki ga mataimakinsa wanda ya zama kadashin shugaban kasa a yau nan hafsan hafsoshin nigeria shine Professor Osibanjo amma shugaban kasar nigeria Buhari ne babu abin da wannan mukadashin baya iya yi amma idan shugaban kasa ya iso yau ya yi takada wayannan ikonsa za su dawo to tun da ka ba da iko wa wani ya gudanar da mulki za ka dinga shishigi daga baya ba zai kawo cin gaba ba. Fahimtar wasu daga arewa kan waɗannan lamura na zama na damuwa don ganin sunayen kan kunshiyar bawa a kowane juyi. Umar Gombe dan jarida ne a Abuja. Directors ɗari uku suka zauna wannan jarabawa amma sai aka fitar da wata maguɗi aka ce wai mutum saba'in da tara ne kawai suka ci jarabawar. Saboda galibin directors directors na federal government mutanen arewa sun fi yawa. baka ganin rashin cin jarabawa ne jawo waɗannan matsala tun da yawanci ba mamaki daraktocin nan ba ba na zamani ba ne mutane da suka yi aiki tun da wannan ba zai zama dalili ba gaskiya saboda mutanenmu suna da hazaka amma a cikin sunayen za ka yi takaici ka ga sunan adewale wane ne adeta kumbo duka yarbawa ne kawai a cikin tsarin wannan dai naɗi na manyan sakatarori ya biyo bayan jarabawa ce ta daraktoci 300 a ma'aikatu da sassan gwamnatin najeriya ga gurabe 21 da ya zama wajibi ilimin kimiyya da fasaha sadarwar zamani ya taka rawa wajen samun nasarar. Tsohon ma'aikacin gwamnati Tanko Iya ya ce bai ga wani aibu a naɗa manyan sakatarorin ba. Ba dole ne a kowane geopolitical zone a ce kowace state sai ta sami shiga ba. Idan ko a ya ku state biyu ko uku sun sami shiga abin ya zama balance na ɗaya ke na biyu kuma fakar mu mance. Wannan abu ba abu ne na ƙura ba ce za a jefa ƙura na zaɓuwa na kaza kaza jaraba za a tantance in ba an yi jarabawan ka ci jarabawa a lura da ƙwarewanka da daɗewanka a zamanka na director kafin ka zamfa permanent sakatare sannan aka zo aka wani jarabawa na game da su kwamfuta da siyasa da harkokin yau da kullum akalla idan ka ci wannan ka faɗi wannan kai ma ka san akwai matsala so ni ina ganin abin nan ya yayi daidai da na karanci abin na ga su katsina sokoto su kaduna har ma da habuja ne farin ciki kwarai da gaske wanda yake bata cika samun wani abu irin wannan ba to ka kenan ya nuna alama an yi tunani kuma an dan raba hannu ba tare da san zuciya da san kai ba a tsarin doka dai ya zama wajibi a akalla a babban sakataren tarayya daga kowace jiha takan yiwu bisa matakan jarabawan nan wasu jihohi su fi wasu samun dama nasiru da mailika murar amurka daga abuja najeriya